haka yake sashen hausa na murya amurka ne ke magana daga nan birnin washington dc Masu saurari Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida. sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya yanzu kuma ga zara aminu fage da shirin dandalin 'yan jarida. sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida. A yau uku ga watan Mayu shine ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a kowace shekara domin bikin 'yancin 'yan jarida a duk faɗin duniya inda ake bita da kuma waiwayen abubuwan da suka faru ga 'yan jarida taken na wannan shekara shine gudanar da aikin jarida ba tsoro ko wata fargaba to sai dai a wannan shekarar ranar ta zo ne a wani mawuyacin hali dalilin bullar annobar cutar coronavirus wadda ta bulla a duk faɗin duniya daraktan gidan rediyon murya amurka amanda bennett ta yi jawabi kan muhimmancin 'yancin 'yan jarida a yanayi mai sarƙaƙiya irin na annobar cutar corona. Ta yi jawabin ne albarkacin ranar 'yancin 'yan jarida inda ta ce. Sunana Amanda Bennett, ni ce daraktan gidan rediyon murya Amurka, kuma ina muku magana ne daga gidana. inda kamar ku na killace saboda yaduwar da coronavirus ke yi. Coronavirus wani al'amari ne wanda ke nuna mana abin da yasa 'yancin jarida ke da muhimmanci fiye da duk yadda aka taba sani. Saboda akwai dimbin munanan labarai da dimbin labaran karya da dimbin labarai na rufa-rufa. Ta yadda jama'a a duk sassan duniya ke dogara gare mu don samun labarai sahihai. Kuma saboda haka muke dogara ga dukkan gwarazan 'yan jarida a duk sassan duniya waɗanda watakila ma suke a wuraren da babu 'yancin jarida duk da haka suke ci gaba da turo mana hakikanin gaskiya game da cutar ta coronavirus a ƙasarsu. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya duba yadda wannan rana ta zo wa 'yan jarida a Najeriya musamman a wannan yanayi na annobar cutar coronavirus. COVID-19 cutar da ta dakatar da komi a faɗin duniya game da ƙungiyar kare haƙƙin 'yan jarida na ƙasa da ƙasa ke mahasashe kafafen yada labaru da dama za su durkushe ko kuma su rasa hazikan ma'aikata sakamakon balahira cutar ta COVID-19. Malama ya gana Ali wata 'yan jarida ce da ke aiki da gidan rediyon dandal kura international ta ko bayyana halin ma da suke ciki a yanzu. Gaskiya duk da dai ana maganar ranar 'yan jaridu ana maganar 'yancin 'yan jaridu 'yancin neman labaru da kuma sanar da mutane. A musamman a yanzu wannan lokaci na kalubalen wannan annoba ta COVID-19 gaskiya mu mata ba mu jin daɗi kuma kamar zan iya cewa ba a mana adalci. Dalili kuwa shine kaga yanzu a lokacin wannan cuta akwai total lockdown irin tsarewa a cikin gidajen nan duk da an ce 'yan jaridu suna kan iya zuwa su je su yi aiki amma kaga ko da kungiyar 'yan jaridu ta kasar to da irin kati da za ka rike saboda gudun karku haɗu da jami'an tsaro mata 'yan jaridu ban tsammanin idan an bayar ma bai fi ko biyu ko uku ba bayan kuma muna da yawa ko da wurin irin bayani na manema labaru ne da ake yi za ka ga idan an tashi kawai ba za a fara tuna ma matan suna ba da gudunmuwa ba za a nemi maza ne kawai gaskiya ana mana abin da ake ce masa a wariya Gana Ali. Shiko Muhammad Ismail wani tsohon editan jaridar leadership a Najeriya ya koma tsallake rijiya da baya bai banka wanda wani abokin aikinsa dan jarida ya da wannan mugo cutar ya ko bai na matsalar ma da ake fuskanta a yanzu. Ita rana ce mutum mai mahimmanci a wurin 'yan jarida saboda rana ce da take kawo a yi tsokaci akan ainihin matsalolin da suke samun 'yan jarida a duniya gaba daya. To wannan shekaran an samu wannan cuta wadda take matsananciya wadda ta zo Najeriya ko kuma gaba ɗaya ma duniya wanda ta bar mutane cikin zulumi da ta rarrabi. To dama duk lokacin da aka sami irin wannan matsaloli da cututtuka musamman 'yan jarida suna ɗaya daga cikin mutane da suke cikin hatsari saboda suna da alaka da mutane da yawa. Al'amari dai ta daga zuwan wannan wannan cuta musamman adamawa yan jarida sun samu kalubale musamman tun da aka cewa wanda ma ya kawo ta watan index case shi ma dan jarida ne wanda kuma wannan abu sai ya sa mutane suna ganin cewa kamar yan jarida ne suka kawo sai ana ana gudun su da shauransu yau idan yan jaridar nan ba su yi aikin nan ba ya al'umma za ta kasance kuma a yi nuna alheri da su wannan abu wani abu ne wanda zai iya samun kowa su ma sai su samu karfi sannan kuma wani babban al'amari shine gwamnatoci ba su cika damuwa da ainihin yadda yan jarida suke rayuwa ba musamman ta yadda ba a taimake su da irin kayayyakin da kariya ba to aikin da suke yi kuma wani aiki ne wanda yake da hatsarin gaske wanda ya kamata a bacin wannan ya kamata a ce ma akwai wani allowance na musamman da ake su. duk kasashen duniya idan ka je wannan irin wannan matsaloli da suka samu ko kuma annoba ta taso musamman yan jarida za ga ana kula da su a ba su kayayyaki na kariya sannan kuma a taimaka musu da abin da za su rike iyalinsu yau idan ba jarida matsalolin da dama da ake yi ya za a yi mutane su sani ya za a yi mutane su san cewa menene ma coronavirus din ya ke daukanta ya kuma za ka kare kanka shi ma wani edita a kamfanin dillancin labaran najeriya ta nan ya ko ne da bikin ranar yancin yan jaridan yake a bana sunana yakubu uba ma'aikaci da kamfanin dillancin labarai na najeriya lallai ko wani ranar yan jarida ya zo a mawuyacin hali inda ake fuskanta wannan annoba na covid-19 don tsakani da allah yanzu ana aiki ne cikin fargaba don wannan cutar. ba baba ba yaro ba dan jarida ba dan siyasa duk matsayinka tana iya kama so aiki a cikin wannan yanayi dole sai mutum ya yi taka sansan alhamdulillah dai mu ta wannan bangaren da eh, World Health Organization da ta damu ba mu training yadda za mu gudanar da wannan aiki. Koma da menene 'yan jarida musamman kasashe masu tasowa na kwa cikin mawuyacin hali a yanzu walau daga hukumomi ko kuma fargabar cutar covid-19 sai kuma daga jamhuriyar Nijar. Sule Mummuni Barma ya jiyo mana yadda ranar ta zo wa 'yan jarida a ƙasar. To ko cikin wani hali ranar ta uku ga watan Mayu ta riske 'yan jarida a Nijar, Bubakar Yallo na daga cikin jagororin 'yan jarida a wannan ƙasa. Wannan rana ta zagayo cikin mawuyacin hali saboda ayyuka sun tsaya. Wasu 'yan rahoto ba su walwala yadda ya kamata ba su da incin su yi tambayoyi wanda yake ya kamata su bude ma mutane kai. Ma'ikwanta sun yi so kawai sai ministan ciwon lahiya ya kamata ya yi bayani bisa wannan ciwo. Wannan muna ji musguna ma aikin 'yan jarida ne hana su neman labari ne kuma su 'yan jarida idan sun samu wannan wannan hanya kamata yi su yi adalci babu son rai aiki ne za a yi na jama'a na duniya a bisa al'ada kungiyoyin 'yan jarida kan shirya taron haɗin gwiwa da hukumomi a kowace ranar uku ga watan mayu domin bitar halin da aikin watsa labarai ke ciki a Nijar. Sai dai a bana hakan bata samu ba. Alhaji Musa Duka shine editan jaridar La Grif mai zaman kanta. To mahiwa irin loka ranar nan yan jarida duka muna taruwa da yan jarida da ma'aikanta muna gamu ana buki na jin daɗi ana ba da kuce ga yan jaridan da ya nuna kware ga aikin shi. ana ba da na fannin jarida mai rubutu ana ba da na fannin jarida ta radio da jarida ta telebijin to bana ga yadda abin nan yake tafe kaga da kwa matsala wata matsalar ta daban da ke damun kamfanonin yaɗa labarai wace ita ma ke da nasaba da halin da duniya ta tsinci kanta ciki a yau shine matsin tattalin arziki sakamakon matakan dakile annobar cutar corona. Ba masu rubutu ɗaya ba har masu wasa labari a radio da talabijin suna cikin bikin talauci kamar yadda ka sani dokar ta bacin nan ta tauye abubuwa da yawa. A 'yan shekarun nan mata masu aikin jarida sun yunkura don ganin an dama da su a wannan fanni da ake yi wa kallon ma'aunin mizanin demokradiyya. 'Yar jarida mai zaman kanta Hajiya Maimuna Jado kusa ce a kungiyar Sinatik. Ana ba su ingilishi aiki yadda kamata. Amma na taba hodi mu aiki na jarida ba karamin aiki. Yanzu mata ina iya ake akwai ci gaba cikin aikin su na jarida. Ba kamar na da ba. Yanzu su ma su shiga cikin eh, aikin nan da karhi kowa ya gane da alalle tana kokari wannan mace sharu maci lalle ta iya aikin ta haɗa kai a tsakanin ɗaukacin mata masu aikin watsa labarai ya zama wajibi domin baiwa jinsin na mata damar samun bakin faɗa a ji. A saya a yi nazari tare, a saya a san menene ya kawo mu, menene muke so cikin aikin aikinmu, menene muke so gwamnati ya bamu don mu yi mu yadda kamata. Ma'an jarida ga abin da muke so a muna kuma ga abin da mu da kanmu muna iya muyi shi kadai ne yake a ce yau Niger ta ci gaba cikin duniya. Ranar 'yancin aikin jarida ta 2020 ta zagayo ne a wani lokacin da kungiyar kare hakkin 'yan jarida ta RSF ko kuma Reporters Sans Frontier ta ayyana jamhuriyar Niger a sahun kasashen da suka samu ci gaba wajen mutunta 'yancin aikin jarida idan aka kwatanta da shekarun da suka gabata. A bara da suka hiddo wannan sakamako nasu Niger ita ce ta 63 faɗin duniya mai kare hakkin 'yan jarida. Yanzu ta zama ta eh, hamsin da bakwai kenan an samu ci gaba eh, yan jarida su walwala wato yan jarida ba a ba su labari in suna yi ma in an yi wa wani abu to wayannan kwakwan ne rsf suke fatan mai kwantar nijar su gyara kamata idan ana a yaki na gaba ɗaya. ka a kama wannan ciwo na zamani a sa shi gaba a manta da sabuwar alhali ana ta mutuwa ana ta ciwo ana ta yunwa da sauransu. Abin tuni shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu a shekarar 2012 ya saka hannu a kan takarda mai dauke da alwashin ba za a taɓa rufe ɗan jarida ba a wannan ƙasa a dalilin aikin jarida. To sai dai kuma wannan yunkuri na fuskantar turjiya daga wasu jami'an gwamnati kamar yadda a baya-bayan nan 'yan sandan farin kaya suka tsare wasu 'yan jarida masu zaman kansu bayan da suka yi hira da wani ƙwararren likitan dabbobi akan ainihin asalin ƙwayar cutar corona matakin da ke cin karo da 'yancin faɗin albarkacin baki. Masu sauraro a nan shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai da sa'aya sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin Ibrahim Abdulaziz da Sule muminu Barma ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a gaida zara har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga maimacin shirin tsaka mai wuya tsaka mai wuya da yadda aka yi ma coronavirus na tarnaki a najeriya wallahi tallahi da haka aka yi ma 'yan ta'adda boko haram da irin su kidnappers a najeriya wallahi da babu su don wannan ya shafi masu hannu da shuni ya shafi 'ya'yan waɗanda ba su da shi ya safi waɗanda ba su san ma mutunci kansu ba shi yasa aka ɗauki wannan mataki amma kai ka san cewa akan wannan coronavirus ba ciwo ne na masu kuɗi ba na masu kuɗi ne jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da sadunmu da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatan kuna nan kallon kamar yadda muke a nan Washington DC a ci gaba da tattaunawa ko kuma muhawarar da madina dauda wakilin mu ta abuja ta shirya mana da alhaji abdulrahman kwacan da kuma ibrahim Modibbo. yau za mu duba batutuwa da dama wanda suka hada da batun yadda ake kallon kamun ludin gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi dangane da wannan masifa da allah ya tura al'umma wato ta coronavirus a kuma za mu yi magana game da waɗannan likitoci ko ma'aikatan kiwon lafiya na ƙasar china da aka ce an shigo da su ba da bata lokaci ba bari haɗa ku da bakin namu tare da madina dauda. gaskiya ina so ne ya kamata al'umma su hakuri har zuwa lokacin da gwamnati za ta shirya hajiya da a tsaya tsaya tukuna tsaya tukuna da sai ne maganan da kace maganan addini da sauransu wannan hajiya banda abin da zai yasa don ilimi na bai kai wannan wuri ba ko baka ba masana a duk abun da suka gani wannan kai ya shafe su hajiya abun da yake bani mamaki da yadda aka yi ma coronavirus na tarnaki a Najeriya wallahi tallahi da haka aka yi ma yan ta'adda boko haram da irin su kidnappers a najeriya wallahi da babu su don wannan ya shafi masu hannu da shuni ya shafi 'ya'yan waɗanda ba su da shi ya shafi waɗanda ba su san ma mutunci kansu ba shi yasa aka ɗauki wannan mataki ki gaya mini irin abun da aka yi da sauransu abun da tun daga muke a najeriya nan irin abun da aka tashi ana yi akan wannan magana ciwo din amma kai ka san cewa akan wannan coronavirus ba ciwo ne na masu kudi ba na masu kudi ne Sai ya tukuna tsaya tsaya tsaya tsaya don Allah Sai ya tukuna amma kai kanka ka faɗa ka ce jiya fa a Sokoto an kashe mutane 28 a Sokoto shekaran jiya duk kasan da ka gani ɗaya ba wani taimako a kasan nan babu shi Abun da aka kashe Sokoto fa bai kai abun abunda coronavirus ya kashe a Najeriya ba bai kai ba a Najeriya abunda ya kashe a Najeriya a gaskiyar Ah, bai kai ba haka ne a sokoto fa hajiya haka ne an kashe mutane sama da 27 a sokoto shekaran jiya coronavirus nan abun da ya kashe a Najeriya fa duk mutane biyar ne zuwa shida amma idan an bar shi fa sai ya tukunna zai kashe dubu sai ya dai tukunna gara mu dan tare sai ya tukunna tare shi eh. ba wai nace fa ni fa ba wai ina agirin da tare shi ba eh. ina a giwin da ukuban da ake so a saka al'umma a ciki ne ni idan za a ajiye talaka a cikin gida ya yi shekara in akwai abun da za a taimake shi ya ci wallahi tallahi zama sa gidan yafi a fct za a yi kuma fct insha Allah ni ba na magana fct ina magana hmm. Najeriya gaba ɗaya ke magana fct ma ai akwai wurare da yawa da aka ce an fara ba da tallafi jihar Nasarawa na birnin tarayya Kaduna Lagos ƙarya ne akwai ranar da za mu zo mu fitar da blueprint na wa'in abubuwan da suke na wallahi tallahi su da kansu ba su isa kwana a gidajen su ba jiya ƙarya ne ba wanda ake bayarwa idan kuma za ka ce a game da haka ya bayarwa kuma eh to ni ni cewa ariya ne din eh, ah, ni idan ana so a bayar abin da nake so ba idan aka ce za a bayar eh. wa'anda ya kamata a bayar a duniyan Allah nan a mutane guda uku ne na farko akwai kudin da za su emergency don a yi kobarin talakawa su shiga gidaje ba a yi ba na biyu yan jaridu da gidajen talabijin da rediyo da ko ina wa'anda ya kamata su yada wannan abu don mutane su koma gida su zauna ba a basu ba ma'aikatan kiwon lafiya ba a ba su kuɗi ba don rashin kunya da rashin mutunci wai ana son a kawo su doctors ma daga wa'ansu ƙasa bayan da na cikin gida ba ka goyon bayan haka kenan eh. ai duk wannan ba matakai ba ne na kawar da ciwon dakata mutanen da yan Najeriya suka warkar an kawo wa'ansu likitoci da kasan waje suka warkar da su ne ba likitocin Najeriya suka eh, warkar su bane to hajiya in ki duba ina zuwa alaji kotam idan ka duba in ana magana doktoci da ana cewa za a kawo amma da zuba ka zo ba in kika duba a duk Najeriya fadin Najeriya muna doktoci dubu hudu ne kawai gaba daya hmm. a cikin doktoci dubu hudu nan suna kula da mutane fiye da miliyan metan hmm. ɗari biyu wato idan aka kasafi in kin raba doktoci dubu hudu mm. da mutane miliyan metan mm. a sai kowane likita daya ya kamata kula da mutane dubu shida saboda ga bamu da kasa gabaki daya ba mu da doktoci so idan kika duba yan china a yanzu a wurin su ne wannan abun ya faru amma yau in kin duba adadi ko gididdiga ya nuna cewa sun killace batun coronavirus mutane ma sun daina kamuwa da shi yawancin sun daina mutu a china idan sun suke da su kama tallafi a nan fa muna nan yan cuba muka gan sun tafi abin nan australia ne ko ina ne inda akwai abin nan bakake ne kuma gaba su daga cuba suka je su taimaka mutanen nan akan wannan coronavirus saboda haka idan har china suka je za su taimaka mana su kawo mana wayannan doktoci wanda za su taimaka mai laifi a ciki to ai yana da kyau don kika duba a cikin doktocin da muke da su a Najeriya yawancin su wallahi doktocin nan yawancin su kai ka sani Alhaji Gochar yawancin su suna asibitin gwamnati kuma suna da clinic clinic din su hankalin su duk a arabe ke sakacin waye sakacin waye hankalin su arabe the best doctor hajiya the best doctor a duniya a South Africa the best doctors a South Africa yan Najeriya ne the best doctors yan Najeriya ne saboda haka kai ka yadda ke na ibrahim modigo a shigo da wayannan likitocin daga kasar sin ni ban ga laifi ba abin da nake gani eh ni abin da nake gani shine ban ga laifin da za a shigo da doktoci da kasar sin in har za su taimake mu in ka duba a adinance aka ce idan za ka nemi ilimi ka je har sin haka a sai cewa tun addini ma tun filazar kididdiga ya nuna cewa sin ina suna da ilimi fiye da yake tsammani shine aka ce diga nan ko har sin ka je ka nemi ilimi idan za su kama ilimi su me me me abin na ciki hajiya kai baka yadda a kawo likitoci daga waje ba hanya ne na sata kudin jama'a ba wai ban yadda ba ke fahimci maganar gaskiya yana da kyau a kira kungiyar doktoci na Najeriya an neme suka ce ba su yarda ba eh su bari tukuna sai abun ya gagare su tun daga wannan abun har yanzu fa a Najeriya har yanzu ku fahimce ni fa mutane biyar ne suka mutu akan wannan a'a sun fi biyar shida shida ko baka bane shida nan ana tunanin guda biyu ma ba ba a ciwon ya kashe su ba abun da ake magana to kai baka ga gazawar su ba ganin cewa eh. har yanzu kullum ma karuwa ne cutar ke yi yafi America wanda ita ce take tunani ita ce uwar duniya gaba daya wanda mamayan da ciwon taimata kisan da ciwon taimata yafi kisan eh, eh, September 11 in kina maganan maganan eh, eh, eh, Najeriya bari ina so dan uwana ya fahimta covid-19 na fa daban-daban ne Au, ba iri ɗaya da muka sani ba? Daban-daban ne. Alhaji Kocin. Dakata, dakata, dakata. Ina ka samu wannan tabbacin? Ina ka samu wannan gidiga. Abun da sani muku daban-daban ne. Su waɗansu wuraren da abu yake musu illa. Different weathers da ake da su a ƙasashe. Yadda yanayin ƙasa yake. Ina so fahimci magana kyau. Akwai wani ƙasa wanda ciwon ma ba ta tasiri ma a ƙasan. don yanayin kasan din yadda take ku bai magana kyau da yanayin kasan mu Najeriya kamar yadda kasashen turai yake da mutanen da za su halaka kasar nan in ban da Allah ba wanda ya sanya wasu ka ji magana kyau akwai wani abun da ubangiji ke mutane kariya wanda ko da yaya zaka samu akwai bambancin abun din yanzu in kin lura barnan da yayi ai barnan da yayi America bai a China ba ku lura da wannan abu yanayin kasa ne da eh, sauransu ka duba kiddiga na America a yau a yau ina kiddiga ya nuna cewa mutane wajen dubu ɗari hudu su suka kamu da wannan cutar a cikinsu dubu goma sha biyu sun mutu sun mutu saboda haka a china eh, bai kai na amerika ba don haka akwai yanayi na wuri kin ga wannan ciwon din baya ma halaka da zafi hajiya ko miskala zartin baya kauna zafi kin gani bai kauna zafi me yasa ya shigo Najeriya yanzu da muke fito ana dafa wani zafi wanda suka cikin jirgi ne suka dauko shi da sanyi suka kawo shi yasa muka ce muku ba ciwon talaka bane amma ana so a dora talaka Ah, eh, eh, masifa ana so harbi guzuma an rabe da guzuma ana so harbi karsana abin da nake so mu sani shine wannan cuta fa ba sani ba sabo jifa kurna take manya da kanana duzu ba ni na imani kan cewa wannan cutar ba na masu kudi kawai ba wallahi tallahi tallahi gara gara su yi bi dan jaridan nan abu da daya me yasa ka na yadda zuwa wani fara ya gaya min talaka daya wanda aka ambaci sunansa ciwo ne ya kama ina so ga mai a a kada ba a ambatan suna ba a ambata hajiya duk waɗanda aka kama waɗanda suke halaƙa da mutanen da ciwon ya kama suka zo da shi ne kama su to a ciki ba talaka ka gaya min talaka a ciki a cikin wanda wayannan da suka zo da shi ni dai ka gaya min ko kuma hajiya in kun saka bayanin nan a gwamnati ta fita ta ce mana ga talakan da ciwon na ya kama a'a idan ka duba kana memban wannan kwamiti eh. kana ganin wannan zaman gida da aka ce a zauna a gida a keɓe mutane da waye dinnan anya abu ne mai yiwuwa ganin cewa a gida ɗaya ma musamman a arewa ana iya samun mutane goma mutane sha biyar mutane ashirin anya wannan killacewan ba zai kara har cutar ta yadu kamar yadda shi dan wana kwacce yake magana idan waɗansu masu hali suka shiga sanyi suka shigo wurin zafi suka kawo mana wannan cutar kamar yadda yake magana a sai wato zaman gida inda mutane suke yana da kyau don ba zai sa cutar wayanda suke zuwa da wurin sanyi nan su rabe su a gida ba ganin haka shine gwamnati ta yi nazari ta yi tunani ta ce lalle lalle duk a gwamnati gwamnatance duk duniya mutane yanzu ko su ingila da su america wanda ma suka samu cin gaba sosai fiye da mu mutane suna gida za ka gari hanyoyi kamar share tsuntsiya saboda haka mu din nan ba mu daban bane ba ya kamata mu ga cewa eh mu bi dokokin gwamnati da kuma hukumomin lafiya abin da suka ci a dinga wanke hannaye ka wanke kamar eh, gididdiga kamar 20 idan za ka yi atishawa ko kuma za ka yi eh, tari ka sa hankici in an gama ko a yadda shi in za ka yi atisha ka sa a wajen abin na hannunka ka dan tere shi da shi ko a kan riganka ka dan tere shi a gefe wanda ba zai rafi mutane ba kuma mutum a dinga sa wannan abin na fuska da ake kira mask to matakan wannan mask da kake faɗi matakan kariyan nan da kake lissafawa yanzu gwamnati ta bayu mutanen ƙasa to inda nike so roki gwamnati. Oh, har yanzu ka ah. ya to tsaya. Ina so roki gwamnati. Kin ga duk abun da ya kamata gwamnati eh, shirya ne. Ina so roki gwamnati. Abu ne wanda yanzu da naira ɗari biyu ne. Yanzu ana sai da shi kusan 500. biyar. Ana cutar da bayin Allah wanda gwamnati bai saka ido a ba. Sannan a ce kada mutane su yi magana. Hajiya, bari in gaya miki magana COVID-19 nan ba ciwo bane fa na yanzu tun 1989 Gaddafi ya yi magana ciwo na kafa kashe shi. ina son mutane su fahimci wani magana da kyau in mutum yana so ya je ya dubi preaching daga gaddafi a cikin youtube zai samu wannan bayanin eh, eh, covid-19 nan ina so sa cutar bata fita tun lokacin ba sai kyau sannan ai Allah ya faɗa kuma Allah ubangiji sa baya baya baya tashi duran da kuka ci kuka tsaya da yawan saba ma ubangiji zai jarabce ku da masifu daban-daban don ku dawo kan hanya Allah wannan ciwo azaba ne ga wasu rahama ne ga wasu don haka duk abun da muke yin nan fa dole sai mun koma ma ubangiji mun nemi sauki a gujensa wallahi mu samu sauki wannan a gaishe ku da tattaunawa sai allah ya kai mu rana wace mu zo mu ci gaba domin duba yadda aka ɗauki matakai da kuma ko matakan da aka ɗauka domin yaki da wannan cutar ta coronavirus wato kwalliya ta biya kuɗin sabulu da suka madadin dukkan su bakin namu alhaji abdulrahman kwacham da kuma malam ibrahim hudubu da musamman ita wakilin tamu madina dauda aliyu mustapha sokoto ne a washington sai jima Ya raba namun ta ya raba namun ta kaka, maza ku bare na mata, kai maza ku bare na mata. iya ya mun yesu mata iya ya mun yesu so son ka mun mata so son ka koye mun mata ka mun mata ka koye mun mata ka tishe mun mata so son mun mata alma ka ka a mata ko da mata albarkacin azumin watan ramadana ga wannan guzurin da yau muka ɗauko daga tafsirin Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid Shagon Goro. To, wala takulu min malam yi ismullahi alaihi, kar ku ci abin da ba a ambaci sunan Allah a kai ba wurin yankawa. Haka kuma mu'amalar dalilin yankan. Dalilin yankan ma meye? Akwai sunna da ta yi bayani akan yankan dalilin yinsa? ko ka kirkiro aka yi duka waɗannan abubuwa suna nan wallahi in faɗa maka bokaye da yake sun raina wasu 'yan siyasa sun raina wasu 'yan boko sun raina wasu 'yan kasuwa sun raina wasu masu mulki sun raina wasu talakawa wallahi sharuɗa suke kafa musu da ake kama mutum yana kwakwalar ido a makabarta ba boka ne ya aike shi ba yace ce a je a kwakwalo idan wanda ya mutu yau sai je duba sabon kabari da ake kama mutane suna yankar al'aurar dan adam ta mace ko ta namiji ba boka yake sa su ba to boka ba wai shan giya kawai da aka faɗa a nan ba duk abin da aka ce mutum ya yi in dai ya yadda ya je gun bokan to ai an gama da shi Allah kiyaye kuma in ba tauhidi ni na taba ganin wani doktor wanda bai san abcd ba ya yi masa wayo ya karya kudinsa ya masa da fara ko abc ne bai karanta ba wannan kuma dokto ne kuma ma ba a kasar nan ya zama dokton ba a kasar turawa ta san dai iya da wayo ko to na ga wanda bai yi karatu ko firamare bai yi ba ya yi masa wayo ya yi masa damfara saboda me saboda ba shi da ba tauhidi saboda haka a guji bokaye yanzu ya haɗa fada kwanan nan kwanan nan a wata ma'aikata a garin nan wasu wuraren wasu masana'antu wani injin da ya kafa yana sana'a da shi sai yana ta ɓaci yana ta ɓaci yana ta ɓaci ana ta gyara ana ta gyara kawai don tsabar rashin hankali bata biyu ga asarar gyara kuma ya je zai boka kuɗi wai a duba masa me yake faruwa sai boka ya ce masa ai makwabcin kaɗin nan ya sa maka hannu kwanan na ake faɗa ne sai ya je ɗauko muciya irin katuwar muciyar nan ya zo zai rarraɗe shi wasu ya sa masa hannu To, madalla masu saurare, nan kuma muka kammala shirye mu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salomon abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.